قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت هذا إنه يعني زينب ما كان عبد الله هذا مسؤول كثير كنت في المسجد لا kasance a cikin فرأى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال سيدي تصدقنا ولو من حلي كنا وساق الحديث هو حديث أبي الأحوص فإذا تأكد أنت أما صلاتي كما رأى الله يقول تأتي ما صلاتي سيتي في صدقة قودة دا سارة ولا ولا قولة هو أن يجي ما صلاتي ما يجي هذه عبارة معنى إن كما صلى كما أزمي كما كما حج أنا بقاتك كي زكاة إلا حليب وأنا بقاتك كي صدقة ما تجي تاجي ما صلى سبع بن ذكر تشين صلى بدون وعزي بدون كراتو أما من ذا الله شيخ في صدقة معنى صدقة إن من لم لا ينعم بعيث أكيبا بل أحيث من نبغ الله بذي كان كريسوا وأحيث ما كان الله بذي بعض رسوا قوة إبادة لأبنة كي أنفارنا متوم أوجد الله رانا الله خيرا to shi yasa mata su ma su yi kokari kenan ko a yi sadaka ko a yi zakka ne an dukiyar ta kai zakka zakkan kuɗi ko zakkan da na garefa eh eh ni ado ne fa eh in na sayarwa ne ta yi zakka in ado ne fa babu zakka akwai kai malamai wajen tare juna ilimi wanda ce tun da Allah cewa ya zina ya kuma juna zahaba wa fiddata ya shiga da gwalagwalin ado sun shiga cikin azaba wal fidda dan da sauran hadisi da aka ce sa za a kan da zakka wani su malamai kamar hanabila da malamai su ce a bai wurin Allah ka tsaye ne ko an sai maka ne ka rinka ado din mijin ke gani ya ji daɗi don me fa za a ce ka fitar da zakka wa'annan su ka hujjojin su wa'annan su ka hujjojin su to sai malami yayi jami'i tsakanin hujjojin yake in kuɗi ne dukiya ce kasuwanci za a baka zakka in gwanagwane ne na ado su sai a kalle su ma sun kasu kashe biyu akwai wanda sa kawai take yi da sa da abin nan da wanda ba su da yawa ba sa karatun karya ba ba su da yawa hado take da su yace wannan babu zakka a ciki wata kuma tana da shi tana da nan abin kuma suna ajiye wata rana a canza wannan wata rana a canza wannan yake to wannan sun yawa in ɗan ya kamata a fitar musu zakka ko ya zo a fitar musu zakka zan yi ya ko bai ba ya zo da ko bai da ba eh wani yan kayan sawa eh a ah. shari'a musulunci gwalagwalan ma akwai akwai akwai eh, eh, abin da masu tsada amma tun da ba zinariya bane ba azurfa ba sai zaka da zakka a ciki ba haka motar haya in ta yi tsada ta kai miliyan ɗari in hawa ake ba za ka yi mata zakka ba ko za ka yi mata zakka haka rigunan sawa haka kayan sawa haka ce tana da gol ya kai gram saba'in ko saba'in da biyar ko tamanin kan sabon masu sabanin malamai za ta fitar da zakka in tana da leshin miliyan ɗaya fa leshin da za ta fitar da mata zakka wani jaraba ce sa wani gani ba a haramun ne a da gwal a eh, tsoron suna a ashe shari'a ta canza eh za shi da zakka ya an hana shi ma yin abu in ya kai nisabi cikin da zakka sai ta domin ji kenan ta je masallaci amma duk da shi ta je ibada ne amma wata ibada ba ta ana ba ta ba ta dauke maka wata ibada mace ce ta je masallaci yin sallah da jin wa'azi da menene amma ga Allah ce ku da ko da ba ki da kuɗi ajiye sai gwalagwalan ki ki tira ɗan kunnin ki guda ɗaya kina da su guda uku ko hudu ko gari ka tira ɗaya ka baya zo da ki tira ɗaya kina da guda biyar ko uku hudu to in shine ko ɗayan da ke kunnin ta ba eh sai dai mai sai ta قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت عن كربو دقى زينب أر أبو سلمة دقى أم سلمة كسير قلت يا رسول الله قلت يا من الله صلى الله عليه وسلم هل لي أجر في بني أبي سلمة yake ina da laba na ba ƴaƴan abu salama sadaka na ci da su in fi ku alaihim na ci da su wa lastu bi tarikihim wa laysu bi tarikatihim hakaza wa hakaza innama hum baniya yake in ka ba su ka ciyar da su ka ba su za ka samu lada فقال كما جاء الله صلى الله عليه وسلم نعم إيه كلا بلادا لك لك فيه أجر ما أنفقت عليه لك فيه أجر ما أنفقت عليه معنى كو يا أنت دي كو يا إيرك ني يا أنك ني كني كو هو بفني هو هو نيك يا كاو أي كشي رسول الله ذاك سامو لادا دين كيما مزن كي أنت إيه دكي saboda Allah ne ya samu lada Allah zai ba shi lada ba haka bane مين هيك؟ ان ما ما ما في دار يا اخو اجر فاكو ايه مين انا اقول لك انت بتقدر تجي تتابع ما تعرف ما هو كان جرام سبعين كود الدير كود المال يبدا ما لم يكن فتاه لا اي لسافي نوى نوى زكاه اشكي بعد اي بنت نوى 40 ɗaya bisa arba'in ɗin ya kama gram nawa a ya kama gram ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar sai a ce gram ɗaya nawa ne yau sai a ce gram ɗaya naira dubu ne to abin da yake wajen a kanta gram ɗaya sai ta naira dubu ɗaya gram biyu sai ta naira dubu biyu gram ba wannan kuɗin abin za ta ɗauka ta bayar ba naira za ta cire ta bayar in an aka auna ga ya kama gram ɗari saba'in sai ta cire a ɗan kunne ɗan kuri ta bayar to kuma bari kuma za a auna an aune ta ke ko kuci za a cire alawa بن سعيد suwai da قال حدثنا علي بن مشرك مسلم وحول السند قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروه في هذا الاسناد بمثله

إذا أنفق على أهله نفقته يجي كل مسلم يجيب إيالته وهو يحتسبها حالا كسنتي وانت يحتسبها ينا من لا تنسى ووجه الله من مليك تربي كانت له صدقة ذهبت لا ذكرك إلى معنى ينا من لا تنسى ووجه الله من يحتسبها معنى طريقة تناواتي وواجبين أكلك كتير إتك شهر إتك كما كي تكاني بأن الله بس الله باك الله kamar yanzu na al'ada ne yana bayarwa ba da bayar la'akarin cewa wannan fa haƙƙi ne a kaina in bai ba Allah zai kama ni ne Allah zai bani lada to shine wa huwa ya kasibu haƙƙi amma an bai kula ba ba ko ana bayarwa ne ba ni ya ba komai manzo Allah ce innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa duk aiki ibada an aka yi shi a al'adance shikenan niyya ta warware قال وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر وأول السند قال وحدثنا وأبو كريب قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت عن كربورة أسماء قلت يا رسول الله أسماء أروى كم سيدنا أبو بكر فجاء من الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي علي وهي راغبة اتهاما بالله ما هي فيها قالت تتازو من أما باتا سأوان باتا سمع الدين بس ما تاسم تشغل مسلم يا زيد إتا باتا تتازو من شركة ما باتا تشغل الدين أو راغبة أصيلها ذا صارت زمن زمن تتا فلا نعم سنة بالله تي إيه تصادق زمن تتا كوبا مشركة بس مسلم akan haka mahaifiyar mutum ko mahaifinsa ko wanda ko kaninka ko ɗan ko ko ba ko ba musulmi bane Allah kiyaye zan akwai tsar da zumunci tsakani za ka ta masa za ka za ka musu bala za ka ziyarce shi za ka ziyarce ka ko an hana ka ba hana قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة ما هي ta وهي مشركة حالة كونها مشركة معنى تازق نتنا مشركة في عهد قريش أزامن قريشاوة إن آهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيمة بين الله سنتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم قدمت علي أمي قامت يا تازو وهي راغبة ani islami kuma da ta san da ta kauna musulunci da ta san shiga musulunci da ta musulunci amma ga shi ta zo na kai makamata afa asiru ummi ya nan ba Allah ya sanar da zumuncin mahaifiyata kana na'am sili ummi yace eh ki sabar da zumuncin mahaifiyarki ki kyautata mata ki gaishe ta yi mata lale maraba ki ba ta zama ki ba abinci ki ba ta kifa yi mata gishafa ki saka mata fuska har ta gama abin da za ta yi ta tafi saboda akwai haƙƙin haihuwa mahaifiyar akwai haƙƙin haihuwa a kai Thank eh. eh. eh. <laughs> you. sai ka ci gaba da taimaka masa inda hali din ko sai ka yi hakuri ko yaya ba shi da hali da kake taimaka masa ya yi samu kudi aure kudin da kawai su je aure باب وصول ثواب الصدقة على الميت إليه itibabin da ke bayanin in mutum ya mutu aka yi sadaka aka ce Allah kai ladan gare shi ladan za قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda take wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi istulitat nafsuha wa lam tufi yace ya manzon Allah mafiya ta mutuwa ta girshe ta bata bata amma da ta yi wasiya ba wa azunnu la takallamat tasaddaqa yace ina kyauta zato da ta iya samu da baki ta magana da za ta yi sadaka da wacce a dauki za a bayar ko a yi sadaka aka laha ajru in ta an ha ya manzu Allah in mata sadaka Allah zai bata ladan kala na'am sai manzu Allah ce in kai mata sadaka Allah zai bata ladar قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وحول السند قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه وحول السند قال وحدثني علي بن هجر قال اخبرنا علي بن مسهر وحول السند قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا شعيب بن اسحاق كلهم عن هشام بهذا الاسناد وفي حديث ابي اسامه ولم توسي كما قال ابن بشر ولم يكن ذلك الباقون وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها yace wannan hadisi na bayanin cewa in mutum ya mutu aka yi masa sadaka ladan zai samu ladan wa huwa kazalika bi ijma'il ulama yace malamai sun ijma'i akan haka wa kaza ajma'u ala usuli الدعاء الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع يتي حقق منا لما يسوك إجماعي إن أي الدعاء المشري سامولادا إما أنبياء مطا إن يا باجي أكونسا أكا بيا مطا زي سامون نا ألقى ألقى أه، بيا باجي لأكا مطا أه، باجي الحجي يسوك أكونسا ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلامي yake kuma in mutum ya mutu bai hajji na musulunci ba in aka maka hajji a hajjin zai hajji yayi وكذا إساوة بحج بحج تطوعي على الأصح عندنا هذا كما هي تبعي أي حج يعني ده أي حج ده زي نافل عن يتطوعي لي زي وصية يتي لا يرسى لا كتي كذا وانا جاء مثل أي حج يتي إن أن جاء مثل حج لا يرسى حج ياي dangane da abin da wasu malamai suka faɗa wani suna ganin a'a ba zai yi ba sa'an nan sai malamai na da ce wa talafa ulama fi saumi إذا مات وعليه صوم سيمتي ما لم يسم تاريخنا إلمي إن مكين يموت يوم رباش أزمي أكنسا فالراجه جوازه عنه من أحاديث الصحيحة فيه يكي مغانا ما في وانسكتي بزاء أيبا وانسكتي زاء أي حديثة نوتي وزاء أي والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يسيره ثوابها mazhabin imamu shafi'iyya suna suka suka sun kari juna ilimi wani suka ce mutum ya mutu ake masa karatun alkur'ani da ni ya samu lada zai samu wasu ce a'a ba zai samu ba وقال جماعة من أصحابنا يسيله ثوابها وبه قال أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يتنيكم تنكرة القرآن دي سملادا دي هذا وأما الصلاة وسائر الساعات أما صلى ثورة إبادة ثورة إبادة فلا تسيله عندنا ولا عند الجمهور آه لا دم بذيك كما وقال أحمد أحمد بن حنبل يتي يسيله ثواب الجميع كالحج imam Muhammad yake mutum ya mutu duk abin da aka yi na ibada ga ce Allah kai ladar a ce kai masa ke sa a kasar Saudiya za ga malaman mutane Hanabila sai mutum yayi wasiya bayan ya mutu a cigaba ana masa layya wace shekara ya zo a zai ko shekara ta zo a sai rago a yi masa layya a sai rago a yi masa layya na gani wannan ko na ga suna yi ko ko a ya jima shekara nawa kowane kowace kowace shekara cikin azumi yana da shekara da yake shimfida a cikin masallaci makka ko madina ana shimfida abinci ana shan ruwa zai bar dukiya ko ya bar shago ko kanti ko wani asibiti da za ta kawo kuɗi ko shekara a rufe masa yana yana samun lada haka waye ce ba zai ba zai waye ce in mutum sarka ba zai kai ba eh? saboda akwai wanda suka ce sai dai in ɗansa ne dan manzo Allah ce idza ma tabnu adam in ka ta amalu illa min salati ko eh to amma nan da yake la takallama takallaka ablaha ajrun in ka tadaktu anha kana na'am dan manzo Allah sai eh bi ce bi ka wata magana ba kuma yace eh da a ce akwai wata magana sai ce amma fa ban da tsanci ba wanda zai maka Allah ya karfa mun gane ko kan haka wanda suka ce zai yi sun fada wanda suka ce ba zai yi ba sun fada in kana cikin wanda suke gani ya yi karka ja da wanda ce ba zai yi ba in kana cikin wanda suka ce ba zai yi ba karka ja da wanda ce ya yi duk inda da kai da suka ce zai yi da wanda ce ba zai ba duk akwai malamai da suka fi ku suna gaba da ku kowanne ya faɗi wanda ya faɗa a ciki. eh ne rajin <laughs> rajihi a rajihi wajen waɗanda suke cewa zai yi shine zai yi shine rajihi wajen waɗanda suke cewa ba zai yi ba alƙawar rajihi shine ba zai yi ba zai yi ba rajihi ke nan ba eh ba ga bane wannan fa ya sha bamban da mutum ya mutu a ce za a masa fidda kuka wannan hukumar matsala daban wannan matsala daban ko wanda suka ce za a yi karatun alkurani suka ce mutane suka zo aka ba su kuɗi suka karatun in suka ce wanda ya karatun alkurani kansa yawa in ko ya yi da ne wani niyyar fitawar ba ta yi ba ta yi ba ke ya karbi kuɗi ka yi karatun alkurani ka yi fitawa ka karbi kuɗi mana mutum da muke bar dubu talatin ko dubu ashirin da biyar in mutu za a raka fiddawa karanta kudu wallahu kaza a karanta kaza shikenan duk laifuffukan da ke kansa gonakin mutane da ya kwace bulotan mutane da ya kwace da harkokin mutane dukiyar da suka kai ma al'umma ta shiga cikin halin kani kai da an karanta kudu wallahu na dubu goma sha biyar ko dubu ashirin da biyar shikenan duk an yafe naka an fanshi ranta kenan daga nan sai za a je aljanna mana kudin aljanna ya zama dubu goma sha biyar ko dubu ashirin da biyar eh wanne ne sadaka ai me abu maganar sadaka da muke ba wai sadakan uku bakwai arba'in da ake ba a'a ma'ana mahaifiyarsa ta rasu ya ɗaya kuɗi ya je kai gashi na ajiyar masallaci ko makaranta ko a ga sai mota ana musulunta da maguzawa ko a sai rihuna a je maguza sun musulunta a ba su saka ko a je kawai a gina maguza musulunta ya ce ya sadaukar da wannan Allah kana daga mahaifiyarsa zai ko ba zai ba amma sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan shekara ina aka samu su abin da inda aka samu shi ne malamai da suna karatu suna sana'a ko malami na karatu yana sana'a wannan gaji zayyad wannan gaji samman wannan gaji alkali wannan to sai kowa na zambe yana dogara akan kansa dogara ga Allah sai kai dogara akan kansa ba ruwan shi da wannan ne kudi ko imamu Abu Hanifa da aka ce ma annabi shi alkali in aka ce annabi mutum alkali sai ya dogara da sai aka yi tafiya tana tafiya aka zo aka samu wani lokaci da aka samu aka yi rashin sa'a sai malamai ba su da sana'a yi sai karatu masu kuɗi kuma sai rike kuɗin su ba sa bayarwa saboda Allah ba sa taimakawa da sai malamai suka kirkiro ma kansu hanyar samun kuɗi shi ne aka kirko sadaka uku sadakan bakwai sadakan shekara arba'in da shekara sai na kawo addu'a suna aka duk wani abin da za a yi samun kuɗi ke zan kana zaune suna karantar da mutane shekara ashirin yana karantar da fikihu a suru ko yana karantar da mutane yara a karatu alkurani allo ba ne ba su ko ɗari kuɗin bakwai kuɗin abin nan laraba ma din ma ba a kawo wato ya zai zauna shi kuma yana bukatar ya ce sha kuma ga shi Allah ya kaddara sana abin da zai zauna yake ne karantar da ya mutane to shi ne suka kirkiro duk wata hanya da za su samu kuɗi su ma to shi ne zai zama kamar addini ana ya zama kamar shi ne addini amma ba abu ne da ke da asali ba a cikin addini mun gane ko ba Yan ya masa, yan ya tsara masa ne, ya masa dole ne. a ba kun ce ba maganar dole ake ba maganar in an yayi ko bai yi ba saboda sai hafsa su kwaci ji masu tsanani wa in dai ba ɗansa ne masa wannan aiki na idara ba su sun kulle kofar to makullin kofar ba hannun ku yake ba kun kulle wani sai hude to yana da makulli yana da makulli kun kulle shi shi ya hude to ya zai kuna da nakin shi a nakin shi kuna da fahimta yana da fahimta ya za a yi ba dole a hakura ba باب بيان أن اسم الصدقة يقوى على كل نوع من المعروف باب لك بيان سنة صدقة دق وانا ايكم الخير لكي زعي في مسجاك سامونا جل صدقة وانا ايكم زي سامو سنة صدقة زعي باي سنة صدقة يا ايدي ايدي انا حدثنا قتيبة بن سعيد انا حدثنا ابو عوانا وهوان السند انا حدثنا ابو بكر بن عدي شيبة انا حدثنا عباد بن العواني كلاهما عن ابي مالك بن الاشجعي عن ابن بن حراش عن هزيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي شيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتم من صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه كل أي الخير لكي da kai sadaka ne za ka قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء بعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu yace waɗansu mutane cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je sai suka faɗa manzo Allah suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlu dukuri bil ujuri ya suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawadata sun yi rabauta da dimbin lada sun tafi da dimbin lada sun samu dimbin lada yasa ya aka yi samu lada mai dimbin yawa yace na kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah a zahar su yi la'asar mu yi su yi la'asar su yi kafin ma mu yi magaruba mu yi tare isha a yi tare asuba wanda cikin samun dama ya riga fitowa sannan kuma duk na fi da ake suna suna yi waya su mu na kama na su mu كنا عزمي كمن يدمكي ويتصدق في رمضان في ست شوال في وانا افقو نسا في هو العزم الكليل على جسي ويتصدقون بفضول اموالهم اما في اكثر متشيكة امان suna da kuɗi suna sadaka suna zakka in shekara ya kai fitar da zakka sa'annan kuma ana bukatar sadaka su bayar za a gina masallaci su taimaka za a gina makarantar su taimaka maguza su musulunta su sai riguna a kai su su ɗauki abinci a kai musu domin kuma ba mu da wannan ba mu da halin yin haka inda aka sha bamban kenan yaya za a yi mu muna jin mu kuma muna jin zafin haka ba na son a tsaye wajen samun lada in mai nafila raka'a goma sha uku su za su yi raka'a goma sha uku ko sha biyar in mai za su yi mai azumi za su yi da kuma suna da kuɗi za su da sadaka da zakka to duk kila ma mai azumi su za su da abin da za mu ci su samu ladan azumi samu ladan abin da kuma za mu ci din to ya za a yi kala zan da Allah sallallahu alaihi wasallam yake awa laysa qad ja'ala Allah lakum ma tasaddaqun ba Allah ya saka ya ba ku kuma abin da za ku yi sadaka da shi ba kuma ku samu ladan ba إن بكل تسبيحة صدقة دي لكذا لكي ذاك تعمل هذه الصدقة إن بعد أي كذا كما كي سبحان الله كما قسم لا وكل تكبيرة صدقة إن بعد صدقة أي كذا أي بعد متعرض بنت صدقة كما كي الله أكبر كما قسم هذا صدقة وكل تحميلة صدقة الله عبادة الصدقة كما قلت الحمد لله كذا هذا صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها الظلم تقبال العباري باعتيه زم... باعتيه زي... يا يا زمني فا بذاك بذاك كان جد لي فيها لا كان جد لي فيه وحكى إني ديني من أحيي حلال يبدأ إني ديني من أحيي حرام لا غاش لي فيه إني ديني من أحيي حلال لا غاش لا وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر لماذا أبا شلابا وانا عديث عند كيف كنا أولا رواية من ذلك لك أي كنا لكوما أبن ذاك ويكوما كتم موادات إن استبارة لك إذا أبن نتك سبب تشير واحد فينا لما تأيه فترى سيدنا عمر يقولي دائما مثلا كيسهم فرقوا كنا نعم دي أغلاق كيسهم فرقوا دائما إذا نعي كراتلو شكروا فلكن لا لم يجي أنا كراتلو yana zaune tun wani har azahar da ai azahar ya dawo da ai azahar la'asar ya dawo har magaruba har ai isha tun ya tafi da tafi da wani babban dan kasuwa ke ne tashi da'ima yana mai addu'a wani kuma yana yi da shi yana ibada da sai manzo Allah sai sai na Umar ya ga wani da'iman masallaci yana ta ibada ya ta'abbata sai ce lallai wannan ba dama yana ibada to wa yake kula da shi wa yake bashi da sha ya ga ce wansa ne yake aku ko kaninsa akuhu sai ce akuhu a abadu minhu a ce wannan dan wanda ke ɗaukar nauyin ya fi shi ibada ya haka ya fi shi ibada saboda ibadarsa ta'adda ila maf'ulin wahidin wannan ibadarsa ta'adda ila maf'ulain ma ta'adda ila maf'ulain aw la min ma ta'adda ila مفعول wahid ba haka bane sai ta ciyarwa din akwai matukan muhimmanci a ciki to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasbihi suka je suna yi sai an kasuwan kuma suka ji an ce ga manzo Allah ya bada salala ya bada garaba ta suka ce su ma ai ba duniya ce gaban su ba su ai siyasa wancan lokacin ba duniya ce kawai gaban su ba sojojin wancan lokacin ba duniya ce kawai gaban su ba masu kudin ba duniya ce kawai gaban su ba su ma neman lahira suke da dukiya da suka je manzo Allah ga bin da ya bayar yake to ai ku talakawa kare ku tai kariya manzo Allah ya bada talakawa kare bane namu ne mu duka jami'a manzo Allah in ya bada farla ya ba kowa kenan babu shiga babu fita babu tajdidi babu jaddadawa in ya bayar ya bayar ne shi kenan sai su kuma suka zama yi sallah su yi na yi azumi su yi kuma su bada sadaka na yi da suna su yi na yi da suna su yi sai kuma karka suka sake kuma ya manza Allah ai ƴan uwan mu an kammala wadata sun ji abin da ka faɗa su ma sun je suna yi sai manza Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha falala ta Allah ya ba yake da wanda ga dama ya za a yi kenan duk sai ai hakuri ala da ba da gaji wani talaka wai har yanzu dai shi ma na gadda za ka yi na babu ɗin kawai za ka samu ladan hakurin za ka samu ladan ko za samu ba to shi ma mawadaci godiyar da zai ma Allah din zai samu ladan ko zai samu ba na ji na ɗansu ya fito a cikin da in shakar har yanzu na gaba da kuku قال حدثنا حسن بن علي البلواني قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعني بن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ انه سمع عائشه تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتجلى من الله صلى الله عليه وسلم يا انه خلق كل انسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مئة نفسل yace an halitta kowane ɗan adam yana da gabobi ɗari uku da sittin gabobi waɗannan yatsu wannan na da guda uku wannan na da guda uku gabobin jikin gaba ki ɗaya manzo Allah ce in an kirga su ɗari uku ne da sittin fa makabbara Allah wanda ke Allahu akbar وحمد الله يتي الحمد لله وهلل الله يتي لا إله إلا الله وسبح الله يتي سبحان الله واستغفر الله يتي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعزل حجرا عن طريق الناس sa'annan kana tafiya ko kalman kuka kula ko kaga dutse ko ka kaya abinda dan adam zai cutu ka ɗauka ka jefa ka jefar kana cutu aw shaukatan aw azman an tariqin nas ko ka kaya ko kashi ko wani abinda dan adam zai cutu da shi sai ka ɗauka ka saka gota ko ka ajiye inda dan adam ba zai cutu ba da shi wa amara bil ma'ruf ya umurni da maarufi ya kyautata ma mutane ya musu nasiha ya musu wa'azi ya nuna musu abin da yake da kyau su yi au naha an munkari ko ya ga tana yin abin da bai dace ba yace musu a'a bai dace ba bai kaza kaza kaza ba to shi annahyu anil munkari yana da sharuɗa sai ka san menene munkari kuma munkari din nan ijma'i akai akai ko ko akwai sabanin malamai a ciki in ijma'i akai kuma kana da nassi cewa wannan munkari ne to sai ka fara kuma hani din ya kashi kashi uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جد أورانك in ka tashi ka ce za ka hana za ka fasa musu kwalabin giya sai a ce a Najeriya ana zama ne lafiya karni ta shan giya su ba mai hana shi don me za ka je ka fasa ta ka ja maka rigima kenan zai ka nemi sarki ko gwamna ko kwamishinan yan sanda ko kwambu bukabo ko wane ne ko chief da su ne za su yi sa'ayi kano ta zama musulunci in za a sha giya sai dai a je can ko a yi a koyi amma a fito fili karar yanzu al'adar mutanen Kano bai dace ba in ga ana raye-raye ana sallan sabulin danta ana ana ana raye-raye sai ka ce sai ka sallan mutanen Kano shin wannan abubuwan da ake yi dace da addinin ku ne ko al'adan ku sai a kyale muku in bai dace da addinin ku al'adan ku ba za a ce a hana shi to kada ba za ka je ka fasa hana ba sai ka fada ma wane ne sai ka fada ma kwamishin labarai ko ka fada ma wanda ke waɗanda abin suke da ido sa a cire ba da tashin hankali ba ya za ku cire muna rayar kuɗi muke ba zai sai a ba mu bukatar wannan kuɗi bai dace da addinin mu ba bai dace da al'adan mu ba bai dace da mutunci ba bai dace da komai ba sai ta kawai shi ke nan ta ga zana lafiya amma kai da zaka da iko ne ka ce dan me kaga zaka yawo ka kina kina zai kai wa'azi ka ce bai dace ba bai halatta ba haramun ne bai dace da al'adar mutanen kano ba bai dace da addinin su ba to in ma za ka da daman yin wannan in ka faɗa za a kore ka aiki za a yi ma albashi za a maka kaza za a canza ma wajen aiki duk wa'annan zai faru to akwai abin da dukkan mumini ba zai rasa shi ba misali yanzu amurka ta fi karfin kowa duniya tana shakin ta yadda ta gada mata cikin ta ba babbaka za ka yi buga za ka yi karo da ita da za ka yi gada sai dam da bin ko za ka yi zagin su da za ka yi gaba da za ka yi fitowa kai magana da ko ina suna da ya ra'ayi to amma a cikin zuciyarka in ka ci su kakkane su tsakaninka da Allah DI za su gani FBI za su gani ko za ta gani Allah ya ga cewa ka tsare su ka ki su duk abin da ka je za ka saya ga na ingila da amerika ga na najeriya ko najeriya ba ke ya za a yi allah ka sani ka ce ba sai sai ka sai na najeriya haka da ga halin da shi ya yi da ka yi haka da karfin imani sai ka saya amma ala kurhi ya zama na kaki abin kenan a cikin zuciyarka da'iman ka jikin mutunka ka tsane su har abada tun da sun gallaza na addini musulunci da musulmai sun kafara musulmai ka rinka jin kiyayyar su a cikin zuciyarka tun da iya abin da za ka yi kenan sai sa sai manzo Allah ce wa zalika azaful iman daga nan to za a rasa imani tun da wannan ba musulmi ba mu'min da ba zai iya yi ba duk tsoronka ban da Allah ya sa mai cikin zuciyarka ba mai sani to in wannan kuma aka rasa shi to shi kenan kai kasara kenan an rasa imani aunaha an munkari sa'annan munkarin ya zama kuma ijma'i ne fa malamai suka yi akan wannan munkari ne amma in an kari juna ilimi ba wani sun ce eh wani sun ce a a mun gane ko kowa ya san shan giya haramun ne ko shan taba fa kamar giya akwai ce ne na ce a ciki ko kowa ya san ta ta menene to sa da drama da menene da wannan abubuwan da ake da karta shi kuma ba ijma'i ne ba haka bane to sa'an nan kuma annahyu anil munkari sai in ya zama da cewa in ka hana su wannan munkari ba zai haifar da wani munkari da ya fi wannan ba الشيطاح ما أنا أنا يعني ممكن يصير حتى عن عن بزق إذا عم كده شيء عم بزق إذا عم كده شيء بيجي بالله بالله تجمع يوم ما لما نسق جبات الباء وندك ابن تيمية النهي الأمر إلى النهي الممكن هاي أبدا ما يفكر شيء كتو أي من هذا زي أكل زي أكل فردم سالسنا وسن يدو وسن كتا وسن ميدا منينه زي قالي هذا شيء آية زي الإسلام بكنكا limami guda ya za ka kyale waɗannan suna wasa ba ce musu ba ya ce eh kan hanya suke suna wasa ya ɗauke musu hankali in ka hana su wannan yanzu suna suna kallon matan mutane a mutane suna wuce amma ka kyale su wannan ya ɗauke musu hankali suna kan kowa ta wuce ba wanda ya san ɗan kowa ta wuce ba wanda ya san da ita to don Allah wannan hikima da ya a hana su suna kallon matan mutane ko a kyale suna wasan su wanne ne shi saboda wasa da karta ɗin ko wasa da nuno ɗin ko ba ijma'i malamai suka yi tafi haramu bane wani suna ganin abubuwa ne na menene nishaɗi na yau suna ganin nishaɗi ne dole a bar mutane su saboda su ɗan farara zuciyar rai dangi ba haka ne wasu suka ce a'a haka su sace akwai ka taɓa Allah na ka sace akwai ka taɓa Allah haka su sace mun gane ko kowanne ne kai Allah zai karbe ka hannu biyu da yasa annahi alal munkari duk matakai sai an san cewa menene munkari sai an tabbatar da cewa wannan in na je hana shi ba zai haifar da munkari da yake wannan ba su sa nan sai kai mun gane ko mun ga hikimar ibnu taymiya ko kace ai wannan ka ana su wasan ido wasan karta sai su zauna ba abin da za su yi sai suna yi suna kallon bangon gida ko yanzu ana sai su dawo su jiyo bakin titi duk mace za ta wuce su kwalla mata ido har ta ce ta faɗi wannan ba har wani wa ayya kadin da dina kafaru lamma sami an aka kulla mutum aka ce ga muna ita yana tafiya sai kafar sai buge kafar sai ta fadi da shi ce a kyale su rinka yin abin su da sha'i su kyale matan mutane su wuce ayan mutane su wuce a zauna lafiya ba haka bane Thank you. to ya ka hada da kambarin ko haka na sabon gare ki sanin mata kambarin ko a kanan kanan musulunci har na gani ko kan kawo adada tilka wa 300 as-salama wannan tasbiha da in kai wa adadin الدبابين اللي تيجي فإنه يمشي يومئذ وقد زهزها نفسه عن النار أتيران ده كيف تسبيلي كيف تهليلي كيف تسبيلي كيف أبوك عن الله أنا دين الدبابين اللي تيجي تنكا تران ذاك وعي غري ذاك تمشي ذاك يتفيا أي تمسكه وذاك يمنسى ذاك الذي أن ذاك تمسك زنبانكا زنبان استخدام لك أما زنبان استحقك متى من ينكا بائري زنبان لشيرك بلا ذاك ارتابا زنبان من ينكا بائري بشيرك بسيكا دينا كاتوبا زنبان كما زنبان كما ينكا بائري سيكا ميدان متى قال أبو توبة وربما قال يمسي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني معاوية قال أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال أو أمر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ زي يمنت ونرانا باش دليتي إن كان كان أنا زي قال وحدثني أبو بكر بن نافع نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يعني ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة إثنين قوة المسلمين أكنت أقول صدقة ذي من الليل كبار الصدقة قيل أرأيت إن لم يجد يا في ما جدك ومن زي صدقة فقال يعتمل بيديه fayanka tsaro wa yatasaddaqu aka ce yaje ya sana'a yaje ya aiki ya samu kuɗi ya ce da kansa ya sadaka zai samu lada kana kaina an ra'aita ya sace in ya zai buga ba sana'a ba aiki kamar yadda Najeriya ta tsangare yanzu aka tsaya ba ɗan kasuwa sun tsara yan aiki ma'aikata ba albashi komai ya tsaya sai ya zai kana yu'inu kal hajatil malhuf ka taimaki wani yana bukata ka taimaka masa ko shawara ko ka tilai cikin wani abu ko ka mai nuna masa hanya ko wani aikin alkhairi za ka samu ladan sadaka kana qila ara'aita in lam yastati to in ya tsaya sun tafi hajjan ba wanda ya zo ne wani bukata a wajen ba ya zai قال يأمر بالمعروف أو الخير سيء أمر لي المعروف كوي وين عايز ايون امور لي الخير ليس من هذا قال ارايت ان لم يفعل هذا في تقول هذا كما قال يمسك عن الشر فانها صدقه يا كامي كدي ان مساني الشر ليس من صدقه mana in kai zaka samu lada in ka daina zaka samu lada in kai aikin alkhairi zaka samu lada in kai cikin aikin shari kuma za ka samu lada mana ne duk halin da yake ciki sai dai ba shi da basira a cikin addinin sa yana da basira a cikin addinin sa insha Allah yana cikin alkhairi ke قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرا احاديث منها ذكر <coughs> حديثين كيف حديث حقوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من زعل صلى الله عليه وسلم يجي <coughs> كل سلامة من الناس عليه صدقة دمك بو بنتك مثالي أكوي صدقة بذات بايو ممكوان كل يوم تسوء فيه الشمس فلا تعدل بين الاثنين صدقة duk sa'an da aka waye gari in kai adalci tsakanin mutane biyu za ka samu ladan sadaka وتعين الهدي في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه فتيما كان مسلم موتى تسوي سنه جاكي كوكا هو انت تتيما كا تورا متى تاشي كوكا تيما كان مسي سريتي متى دبا سي هاو كوكا يا هاو دبا لا سي توكو سي بولا دا سر اتفادي كوسا متى تفادي سي كاوكا كميكا متى تاتيما كان ذاك سامي صدقه قال والكلمه الطيبه صدقه مجانا ميزادي اتما صدقه وكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه duk takon da kai zaka masallaci daga gidanka aka kira sallah ka taso duk takon da kai zaka samu ladan sadaka a sahaka wa tuwitul azani tariq sadaka ka kauda abin da zai cutar da mutane a akan hanya zaka samu ladan sadaka eh eh sai aka yi eh zaka samu ladan ba daga ka taso a masallaci ba a kasa a kazo a kan keke a kan takalmi da kazo ko keke ko babur ko mota ko jirgin sama duk za ka samu lada sauran ya za a kirga ne da wannan ake kowane ɗaga za a baka kowane ajiya za a baka kai ne ba za ka yi sanin kirga ba su mana ikin sun san da za su kira ladan kake so ko ka san inda za su kira kake so eh? wanda ma ya zo da kafa ya samu lada balle kai ka hawo mota ka zo ka sa man fetur wani zai zo masallacin juma'a kana ana kuta ka ce wayo wannan kafi kai akar an yi an idan da sallah ka dauko shi har yanzu dai masu duniya sama ke babin filmin kafi wal mumsik babin da ya bayani cewa mai ciyarwa da mai ruwa mai mikawa da marwaci mai yagawa ya bayar da mai dorewa mai kambatowa ya bayar da mai tsakurowa ko kuma baya yi ya ya mai tsakanin قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو من بلال قال حدثني معاويه بن علي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه باب وترانا بذات وعيد لا وعيد باهي لا الا ملكان ينزلان duk sa'an da aka waye gari akwai mala'iku biyu da za su fito aikin su kuma addu'ar da suke ita ce fa yaqulu ahaduhuma sai dan yace Allahumma a'ti mulkal malaka sai ta yake ya Allah mara kidarki duk mai ciyarwa Allah ka maye masa wanda ya ce da abinci Allah ka mai masa wanda ya bari kudi Allah ka mai masa wanda ya bari kuɗi masallaci Allah ka mai masa wanda ya bari gina makaranta Allah ka mai masa wanda ya bari aka je aka sayi gona aka musu na buga su musulunta Allah ka mai masa wanda ya je dauki nauyi aka gina musu makaranta aka musulunta da su aka musu masallaci suna karatu suna sallah Allah ka mai masa duk aikin alheri ne sai ce Allah ka mai masa ويقول الآخر ملائكة نبي وكيفي اللهم أعط ممسكا سلفا يا الله ركبتي قبر وشي الله كتاقة بشي الله كتلوت بشي الله كتسارة أجعل مسلم اللهم أعط ممسكا سلفا اللهم أعط ممسكا سلفا sai ka zaɓar maka abin da kake eh eh duk wanda ya yi alheri Allah zai karɓa ba an kirka ta hanya ta tara ta ba ta ba kare ruwa Allah ya ga ba har da ya yake alheri Allah ba zai saka maka ba sakamakon su duniya ne Allah zai ba shi lafiya zai yi da maka zuciya zai kaza saboda lafiya ya sai mai tsada na naira ɗari da hamsin ɗari biyu kana kallo sai ka ce kai daga sai naira ɗari gwada kaji kaji abin da kulle abin ka babu bambanci in aka shiga masallaci kuma aka ga Allah sarki kowa ya zama ɗaya kenan za an zo an a gana sarki kowa kai ne sai liman yayi kabbara to kai kabbara ko kai ne sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko mai ko kai ne sarki malaman gare inda kai ne liman ba sai liman yayi kabbara to kai kabbara amma kowa ya fi wa maka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba an gama gane da Allah ba an fito daga bakin kofar masallaci wani ba shi da takalmi wani takalmi sama ɗauko masa za a yi a rike sai aje je saka wanda zai zai keken sa zai sa ta kace i keken ya kace ya ta fama wani motar ma sai an buga masa sai suke a wannan lokacin ba dai kike ba kuɗi yana da amfani ko na'am ko ba shi da amfani a to وهذا لا تاخذ جزء ولا يا جماعه انا نجي انا انا لا جماعه مثلا لا جماعه مثلا دا غدم وانا لا كبار نجي مثلا جماعه بقول هو لو يا يا غدم وانا كبار من المصريين مثلا يعني ناكل انه دولة يعني يعني دولة وانا كاو مليون وانا كاو ربع مليون وانا كاو دبو كذا كان دي كذا كله يا اكل كبار في كذا جاي جزء القراءه جاي كله جاي ابنه جاي رجله غدم وانا كبار دين المصريين كذا لكن لا بعد انا اكرت ده شيء ina za a gina masallaci a menene da menene gudun wanda za ka sai ka sai kai ba ka da kudi za in za a yi aikin kai za ka zo ka gina in ka zo kai sati ɗaya sati biyu sati uku iya kokarin ka kai mai wata ɗaya sai mai zai ka gudu wannan ya zo saboda nan ba da ba saba da wannan ba akwai masallaci da muke gina a gana Ghana makarar masallaci malamin ya ji girma wannan aikin aikin taimakon ka da kai ran juma'a ke fi sabilillah na tara ku ba wani da ba inda aka ji aka ne ranar juma'a za a yi ranya shi ake aikin asabar ma da ake sai ake gobe za a aiki asabar ko lada har matan unguwar sai sun zo an aiki da shi don matan unguwar mafi yawanci duk almajiran makarantar ne da aka tafi shekaru arba'in da biyar baya sun ji girma sun ba an sun ji kuke har mata sai sun zo an aikin nan ba za a iya yi nan ko ba a saba da wannan maza ma ba wanda ke da zaman da zai yi ba duk aikin addinin ya sa sai an yi kamar ana yi sai an ɗau lokaci a da za a yi wata shi da shekara ɗaya gama sai yi shekaru ana ta shola ana ta neman kenan ko ana ta ka kaza yana da hala ko mm. amma eh? <laughs> wai ka ce Allah ba mu sai ce Allah ba mu halal eh suna halal yake ne eh. babu da fi sadaqati qabla an la manyan man yaqbaluha yace babin da ake fadartawa kwadaitarwa tun yanzu mutane na cikin talauci rayuwa ta ƙasgare Najeriya wai ba biya su albashi ba wai ba biya su kai ba wai ba kaza kaza ba wai yana da kaza ka kawo ta ka kawo kyauta ka kawo zakka ka ba su za su karba wata rana za ka zo ba abin da zai tare maka hankali a duniyar nan ga dukiyar ka tara su kana neman wa zai karbi sadaka ko zakka ko wa kai mai da ke ka kawo da na karba amma yau ni ma na wada in kana in kana so kana za ka ba ka ɗauka ka je kofar ka muka ce sun wada ka dawo gaban ka ce ai ba ka shiga kaza ka je tsoron duk ko ina ka je da dukiya ka kana ta yau ba da ko kowa ya ka كيف في كتاب ابن كثير؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شوبه وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه اما عبد بن خالد قال سمعت حارثه بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتيم من الله صلى الله عليه وسلم يتيم تصدقوا وصدقه ku yi zakka ku yi alheri ku bayar ku taimaka wa makota duk wani mutum ne da aka sani ya rasu kada a bar iyalansa su galabaita matarsa tana zaune gida dama kulle take mijin ya rasu ai sun girma sun kai aure ba ta iya bacci wanda Allah ba wadata anguwa hakki ne a saka kaje cikin rufe asirin Allah da dauki nauyin su aurar da su ya rike ba ka talauce من قال لك من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كسر تو أي كذا كيف أصير كما إن ذاك زمان نبى في وانا ذاك في جنس كي ساجع له كنا ويسو عورت سو إذا ما أتينا كم تا سنة سنة كم كمان كده نه من كل شيء جي ينزل هاي ذاك جي نما أي كي كوش نما وآ آ إذا أنا كل ذاك كم تأبين sai ka kala والله wallahi sai dai يوم أرض yawan arziki tun الله manzon يا ya tabbata ya faɗa mana yace mala'iku da su ko guda kama ya fi kuwa hawa abinda maza Allah ba da gaskiya ba mun gane ko maza Allah ce ku yi sadaka ku yi alkhairi ku ciyar ku bayar fa yusu ku rajulu yamshi bi sadaka ki maza Allah ce lokaci ya kusa mutum zai fi sadaka sai na yawo fayakul ladhi أعطيها wanda ka je ka mika ma ga shi na kama, ga kudin mun taskace mun gari mun kai ba a cikin taska a cikin Najeriya a federal government a state ministry ne kwamishinoni ne makantomomi ne samomi ne mun tara dukiyar zuba shi ne ga shi zuba shi da amfani ga shi aka maka daga ce kaya ina ma da jiya ka kawo ina da bukata yau ba ni da bukata je kada abin fa yaqulu alladhi utiya law ji'tana biha bil amr qabiltuha fa amma ana fala hajata li biha da jiya ka kawo na da bukata amma yau ba inda bukata kaje da abinka fala yajidu man yaqbaluha ba zai samu wanda abin da ke kawo na yayi ne rayuwa ba wa'anda suka yi shugabancin Najeriya shekaru farko da aka fara yake bayan wani ɗaya ba kuɗi wani tun da duk ba ta rayu ba me ya musu lokaci ne kuma yayi ne na sai aka tsaye ba kuɗi a ne kasar sai ana yi doka shi kuma zai sake dawowa yayin ɗaya ba kuɗi ba za ka tsaye kayi gidaren ki kayi wuta kayi shaganki kayi karki. kasa ake son a gina ana son Allah ba Najeriya shugaban da zai mata jagoranci dukiyar Najeriya a gina Najeriya da ita dan Najeriya ta cikin duhu duhun wutar lantarki duhun wasu kafin duhun shakiyanci duhun talauci da halhalu wane ne zai Najeriya jagoranci a fitar shi wannan abin da ake bukata wanda ake bukata ke duk inda ke kawo da tsoron abin da ake bukata amma ana jagoranci a daidai dukiyar kasa a fitar da ita waje to kada ka yi ne mutane suna cikin talauci suna cikin wahala da zafi an fara zuba gaji ba wutar lantarki na ba wutar lantarki ba man fetur ba iskan gas ba kananzir ba ruwa ba komai na alheri duk babu to Allah ka babu shugaban da zai zo a duk abin alheri akwai abin da za a ce babu shine sharri Allah ke Allah ke قال وحدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكيد لا يأتين على الناس زمان من ظن الله يكيد مغانا فرقوا وهيك مغانا من ظن الله من ظن الله يكيد مغانا شيء كذا باب كاتن رقوة باب كاتن توكيدي أما تكيد لا يأتين تكتي اللام موضعة للكسر يأتين فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة لا يأتين والله ثبت جاهر للي باب كل شكة ولذلك من يزيد زوم مكاني أبين لما قال الله تبارك وتعالى شنو معنى لا يأتين أي وترقو لما قال شنو من قال الله صلى الله عليه وسلم قال تكاري يا أخي كوم يا أخي رجع يا أخي كوم يا أخي كوم يا أخي سألنا كما يقرأ يا رسولك لا يأتين لام التوكيد قانون التوكيد الثقيلة فما خفيفة بقى ما أنا أدرك جميع المؤكدات كلها بك كما قلت والله نارا إلى الله تبت ذاكر للي باب كل شك ونظاما يجدون مكانين يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب mutum zai ɗauki sadakar su zinariya naira wannan nerori da dola da salis da riyal da komai da ake kashe mutane don su za ka ɗauka da kanka كان ياو يطوف الى ما لا يطوف يطوف يانا تولي ولي يا الى ما لا يطوف يانا كيو ياوا ياجي كابو بس كتي باتو بكاتا ياجي تل اوروس كتي باتو بكاتا يا غرو يجن غرو كتي باتو بكاتا يجن غرو حتى شكرا يطوف ذاك كيو يا تجينا كتي باتو بكاتا تجينا كتي باتو بكاتا معنا يا لما كاتل كفا يا لما كلا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كما ما ويا كيو ثم لا يجد احدا ياخذها منه يا سامو متين ايه ذكر جوا لنسبتها فوق الكافوك الكافوك ويوى الرجل الواحد زامني كما زي يتبت لتوكيد لما الله فلا شيء لا أزم كن يتبعه أربعون امرأة مات أربعين ذات بيش يلوذن به ذات فكرش من قلة الرجال وكثرة النساء دبر كرنك مزا ده يوم مات ماذا تنسي كرنك wa'annan azzalimai na ingila da amurka da wa'anda suke mara musu baya a je a yaki a kakkashe mutane a je a kakkashe mutane mata ke tsora shi ke nan namiji ɗaya ga mahaifiyarsa ga mata ga matansa ga yayye ga kakarsa ga yarsa ga kanwarsa ga wace ga wace ga wace ga wanda aka bar masa mutum ɗaya zai ɗauki nauyin mace arba'in ya rayuwa za ta zama kenan a wannan lokacin وفي رواية ابن براد وترى الرجل أتي رواية ابن براد وترى الرجل وعلوك شيء إيه وانا ما تبقى تجبات في الشيخ لا يلا تجبه تسا مكجا أتي لكنا كو أربعين كاكسي يأني وانت ليه كاكسي نانت ليه كوي بكذا كذا لكي هكور عوالنا وكو عاء وانا ليه أوكيك لأوريك ليش كرد الشيخ لا وانا ليه نتي توتي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعل الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة بزاءة <coughs> القيامة حتى يكثر المال ويصيب حرث يا تايوا تنقيبا تنقيبا sun ɗeba har sun gaji kuma gashi ba yadda ba a kan tuntun duniya ta cika kuma ga dukiyar kuma ya za ka yi kenan ba dole ka kyale ta ba hatta ya ruja فلا يجد احدا يقبلها منه بزي فمون بزي كان تبقى وحتى تعود ارض العرب نروجا فرقة عشان لا ربا تغمو سياهين تقول رموك ابو دسن دينا نوما زعمان تيتر زعشنا كواه كذا كذا كذا معناه ان دينا نوما ba a noma kenan kuma noma ita ce tushen arziki ko amma man fetur ai zai kare ko abin da ya sa Amerika ta haukace duniya kenan man fetur zai zai kare ko ba za su rayu ba sai da man fetur ke sa ya za a kama ka za ka ba suna sannan suna sannan suna sannan wai za ka kashe wannan ne za ka kama wannan ne to me kai kuma ku Kurdistan musulmai ku jami'a kungiyar musulmai ku je kuna kashe su wai tana da alaka da da sa'ida me yake su ka ne hada kuma da Iran saboda ta zama musulma ne ya kai kuma harbe harbe ma'ana suna jefan duwatsu ɗari kenan da suna jefan tsuntsu ɗari kenan da dutse ɗaya ga ga ga ga ga ga Iraq ga Kuwait kadda ba da tsira ba ga Iran ba da tsira ba sa'an na karshe kuma ina za a aje Suriya aje Saudiya aje Iraq ko ina sai kun je kun Allah ya tabar da su kada Allah ya yi قال وحدثنا ابو الطاهر قال حدثنا ابو الواد عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتي من الله صلى الله عليه وسلم

ويدعى إليه رجل فيقول أكرم أكي قاعدين تلوك الربا فيقول لا ارب لي في يتبان لبكاتا بان لبكاتا كيف كتارا جيكا كيف لبكاتا قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريم ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي من الله صلى الله عليه وسلم تسقيط الأرض أفلاذ كبرها kasa za ta amayo abin da ke cikinta aflalu saboda abin da ke cikinta amsal al-uswan kace manya manyan filoli ne zaga gwalagwale kace manya manyan filoli ne min az-zahabi wal fidda sai yaji al-qatil ma'ana ma'ana kasa ta amayo abin da ke cikinta na zinariya da azurfa za su nan manya manya manya manya ina masu bukatar kuɗi ina masu bukatar tara kuɗi ina masu kaza kaza kaza to me zai faru sai yaji al-qatil wanda ya kashe kai bai wanda ya kashe wani dan ya hau mulki ko dan ya kwace kuɗin sa ko dan ya ne kaza kaza ya kashe mutum sai zai ga dukiyar to gashi dama abu ba nan ne ya kada yana ina son kana so to gashi nan ya ya kike da ya wadata ya wadata kowa to lokacin kuma me za ka kashe wani kai amma wanda ya taba kai yan kisan kai dan ya hau mulki sigiri yayi sati yayi aika yan daba yayi aika mutane aje ayi ko ko shine yayi duk abin da wanda ya taba kisan kai dan dukiya ko mulki sai ya zo fa yaqul kenan lakin yana kallon dukiyar fa yaqulu fi hadha qatl wannan saboda wannan na kashe mutum saboda wannan abin da je na kashe mutum dan na fara dukiya wa yaji'ul qati'u wanda yake yanke zumunci sai ya zo ka yaqulu fi hadha qata'tu rahimi ke saboda wannan dukiyar na yanke zumunci na ba na son su saba ba na son na ba ba na kyaurara musu saboda tara dukiya wa yaji'ul sariqu sarawa kuma ya zo فيقول تجد في هذا قد أجري إن بلدي أهيك هنا تبر وأن الدينار تبر وأن النيرة تبر أن كل أك هنا هنا ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا تكتب عليه سبحانه وتعالى وأن الله كم يأكل ما الله يدار لا باي كم حكم به سبته ما كواه باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها بعد اللي هنا انك بعد الصدقة تديك الحرام الحلال حلال زي كربا يا تربية يا رينا مكا دوكر تن نيرا كوندلا هر الله باك بليوي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن يسار انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب تون ده صدقة دوت يا من شوك دوت الحل ولا يقبل الله إلا الطيب الله لا يكرم شيء أبن بشيء إلا أخذها الرحمن بيمينه في الله بك صدقة لحنك لدامنك وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن كودا قوايا منه كيف الله يا بنكا صادقنا جرما حتى تكون أعظم من الجبل سوى أن الدوت يركاز مفيد دوت هذا بورو كما يربي أحدكم فلوه أو فقيله كما ولد كما يد سيان كتير من أما ركيسا كان لو كيسا قود يسا كوكو آآ تنرى كميسا ينا كان كان كتير نسا آه هاي بوشي ينا كان كان نسا كان كان كان هاري نسا هاري زموني هاري زي زمرا كمينا دو حكا الله عدنا كبار سبور الله كشي جاي سبور الله حكا الله زي كربا دعنو بيبيو سأنا الله كرين عن بركة إن كان لا كباير إيا أبنا كي إيكو كينا إن نيرا دبو كباير إيا أبنا كي إيكو كينا إن دبو تهي كباير أبنا كي إيا كينا إن ربي مليان كباير مليان إيه كباير miliyan dubu ka bayar duk abin da ka bayar na Allah baya yawa kuma baya kaɗan abin da ake nufi da baya yawa baya kaɗan kenan duk dukiya ka daura kamar Allah ya baka Allah ya baka shi kenan kana Allah ne abin nan kenan kuma duk ba abin da kake mallaka iya abin da kake da kwandala ka dauka ka bayar da kyakkyawan niyya sai Allah ya karba shi har yana sa albarka a ciki wannan kwandalan ko fakka in Allah na sa albarka saboda kyakkyawan niyya a kwana a tashi a kwana a tashi kafin ka zo ka ga abin ka ce zama wane da na da goron dole yasa duk abin da zaka yi saboda Allah karkare ka قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بثمرة من كسب طيب دون لي صدقة قولا دبينو لي لكتاوانية فتكتن بسر تكتن إلا أخذها الله بيمينه لأن لا يكر بصدقة ذكر لدامسة فيرديها كما يردي أحدكم فلوه لأن ألا يضع البركة أكيد يرين ما هنا رينو مكا ونن دوكيا ونن صدقة لكبائر كما يند أيوكو كي رينو بوجو جيسا قولا دوكي قولا آه، تمركي قولا راكمي أو خلوته حتى تكون مثل الجبل سر الله تعالى البقاء قرن كان كان أبو سيجر ما يكي حد حد ببندو أو أو أعظم كوما يتدوم ولا ببندو يكتني جرما وما ذلك على الله بأخير ألا وحدثني أمية بن الإسلام ألا حدثنا يزيد يعني ابن زرعي ألا حدثنا روه روه بن القاسم وهو السند قال وحدثني أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيدعها في حقها أتولى الرواية من الكسب الطيب لغدوسيا فاتكيا فيدعها في حقها في أجلس إن ذاتي فجيك بعد فلك إن ذاتي وفي حديث سليمان فيدعها في موضعها أكيد حديث سليمان يأجي إن وجن أجل قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نهر حديث يعقوب عن سهيل قال وحدثني ابو كريب قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره من الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس يا كوتا مثلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله ثبت الله ملك تكي طيب أبتكيني تكيني لا يقبل بذيك البر إلا طيبا زي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله ملك تكي يا أمر المؤمنين يا أبن أمر النبوة مرسلين من جميل فقال كيف لا اجتهد من ظني يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم يا ايها من ظني كلوا من الطيبات لقد اركا كالارض في الدنيا واعملوا صالحا في أيدي نجري اني بما تعملون عليم لئنا سندع بندك في كتاب وقال يا ايها الذين امنوا يا قوة ان سكبان تسجير الله كلوا من الطيبات ما رزقناكم كتي دجا فرسا فرسا كان ابن لم تعبد ثم ذكر الرجل فان سي ام بتي وانا متمتم الناس بعد بار لا بار يصيل السفر وان يجوت بلا برو زرقا زرقا ذاك امرا ذاك حج ذاك امرا ذاك حج ذاك سادر زمنتي ذاك سادر زمنتي ذاك سادر زمنتي ذاك قدم لنا شريعه زنفرا ذي زوكا مقدم لنا شريعه ذاك ابن لك يجي لنك فيها عباده اشعفا ذاك بيرن جزيل أكبر من كورة كورة أشأت أكبر معنى أشأت ولا يا كبير جزاي هذا أكبر من كورة كورة ألا من وباش باش لداما لذي وجه جيغة تيفت كو استاجة كان باش أمرا يلا دوا باش زنفرا زي زوكالو باش كسلا باش سارة بزمنسي أي كان إبادة يكتسي يمد يديه إلى السماء يعني كأنه سمع يا رب يا رب يلا تكرا يا رب يا رب يلا كرا الله يرسل يلا روكو الله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب معنى كان شرطا تك الدعاء لا كاروكينا متى في تبيعة في عبادة sa'annan kuma gashi birimbitai gashi da kura-kura sa'annan gashi ya daga hannun sama kuma yana ilhari yana tawassuli da sunan Allah ba shirka yake ba da kira sunan wanda sunan ya rabbi ya rab da kira sunan mazannai ba da kira sunan aljannai ba da kira sunan mala'iku ba da kira sunan malamai ba da a a sunan ubangiji yake kira amma aka ce wa mas'amuhu haramun haramun yake ci wa mashrabuhu haramun حرام يكتا وملبسه حرام لتفة سما حرام لي جسبا كتا ومسكنه حرام ومركبه حرام كوما حرام لي هذا abinci sa haramu abin da kake haramu kifar sa haramu motar hawa sa haramu gidan da wannan kan ruwa haramu gidan sa haramu kowa kai abokin kowa ma ke hudar da shi ba zai ga sai ba cikin haramu ko ashabuhu haramu mu'amalatu kullu haramu ila za'i kenan ila za'i kenan ya sai mai sai tuba ya koma ga Allah shi kenan in yanta hu gabarnahum ma la wannan da kai ne wanda ya ɗauki dukiya da yawa mai kace shubarsa ka yi gwamna ko ka yi minista ko shugaban kasa ko chairman ko local government ko kansila ko menene aka kawo votin na kasa ma'ana aka ce in state ka ko local government ɗin ka kuɗin da aka bayar din nan albashinka da albashin wanda ke ɗaukar albashi shi na haƙƙi wannan dukiya a wajen a musu rijiya ko a musu ruwa ilimi ya samu lafiya ta samu ko mai ya samu sai ka tsaye da makanka ka je ka tattace ka aje suka sha wahala har suka gama sannan sai da lokaci kai gama ka dauka sai zaka ce Allah na tuba Allah ka yafe min zaka je kai umra bayan wani sun ka gayyara sun halaka aure ya mutu wani ya yi kira kwanci asibiti sanadiyan ka ɗauke kuɗi ba ka magani ba ya mutu irin fa duk wani ma'aikacin gwamnati da ya tsara dala ya kai dala hamsin ko ɗari ko ɗari biyar ba wai kuɗi mai yawa ba kashe su gasu saboda inda ka ɗauki wannan kuɗi sanadiyyar wannan kuɗin da ka ɗauka mutum na su daga daga yara ma'aikatan ilimi ne sanadiyyar kai miliyoyin da ka sace mutum nawa ne a ce ko ko a lokacin gwamnati za ku rasa ilimi ma'aikatan lafiya a kashe dukiyar da ka ɗauke ka ɗauka ba a kawo magunguna ba marasa lafiya za su tagayyara mutum na za su mutu sanadiyar wannan abin da kai da yawa ma'aikatan tsaro ne dukiyar da ka ɗauka mutum nawa za ka kwana a cikin firgida saboda ba a tsaro ɗan sanda ba su da albashi isasshe mutum ɗan sanda shi aka yi mata rena rike bindiga da sarrafa bindiga kuma aka bindiga aka bashi kuma aka ce ba ba za a bashi albashi shi mota uku ma'ana a farkace ne aka ce masa kenan kawai ba a ce masa je kai a a fili ne ba a ce masa je kai ka ba shi sa nan sanda ya kamata a bashi albashi isasshe wadatu sannan da ɗan yalo sai ba da ɗan wane da wane wa'anda suke wahala ɗin an baka an bashi makami an koya masa ya iya ya san sarrafa makami ko yana da makami ko ba ka kyara shi ba za ka ci albashin ka ba mata tana gida ga ayyanka kuma za su makaranta kuma ba imani ne duk sharuɗan ɓarna sun haɗu a ciki sai a yaya ba yadda za a yi ka kwana lafiya ko kowa ya kwana lafiya sai sai an dawo an zauna an bincika ne matsalolin da ke damun mutane a warware sanadiyar kai daukan wannan da ka dauka amma ya san tsaro shi ke da mutane kowa daga kwana lafiya sannan yanzu mulkin ka ya kare ko ka sauka ko tenuwa ka ya kare ko ai ma taya ga dukiyar mutane a hannunka ko ka talwata da suka ka kai ka ajiye ma sa ai kana ko ka je kai umra zai وشروط التوبة الندم على ما فات حين دام كان أبن دي وشي وان يتو الله يؤودا اني لا تتبقوا مع والنزل وان الليس اللي كيبا أما إذا أي دولة بذاك وما كان يكون أنت وكيف كوكا تقول أنا يكون كوكا وأنا وأنا شارع إن بذاك يتبدل بشيء وأن يترك المعصية في ساعتها سألنا إن حقه إن باينه يما يرد المظالم shugaban mutum ya yi shugaban kasa ko minista ko gwamna ko chairman sai zai sauka ko lokacin sai ya gama ko ya zarce ya shiga duk zarce wannan Najeriya ba shekara takwas bane shekara hudu shekara hudu ba shi bane to ka gama shi ne sai kuma ne sai ka sauko to duk sai ga kira ya zafi ya zafi Allah ya karbi tuban su kenan eh ya yi gwamna shekara takwas ko minista shekara takwas da dai gudun tsere ya maka da shi ya kwana ko ba shi da kuɗi ya ce maka shi a nan da yi maka yake so ne waye ne ba su kai kaga kawai su ba su kyauta abdullahi da godiya ne ya faɗa abdullahi da godiya ne cewa raddin mazalimi ne faɗa ne ya ce mutum ne shugaban shugaban kaza ko minista ko gwamna ne yana da dukiya miliyoyi ko biliyoyi sai zai saukar yana son ya tura koma ga Allah wannan dukiyar ne abdullahi da godiya ya ce ya za a yi da su

a fara ba da sai sai an baki bayanai babu kwanci na miliyan ɗari sai ka su miliyan goma ka baki اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من هو عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام